Allah ka rubuta mana tsari daga cutar sha'awa Allah ka rubuta mana tsari daga cutar shubuha Allah ka rubuta mana tsari daga cutar shubuha ka rubuta mana tsari daga cutar sha'awa Allah ka rubuta mana tsari daga tsautsayi da asara Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu zamiya Allah ka kiyaye mu zamiya Allah ka kiyaye mu zamiya da mu da zuri'an mu Allah ila mulki ya mutu Allah ka ban mu akan as-siratal mustaqim Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bar mu da sahabban nan wanda malam ya karanta a farkon sallar nan ta magarba al ul muhajirun wanda Allah da kansa ya ce wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah da kansa ya ce suna taimakon Allah da manzansa shaidar Allah ce ya kuma zo ya allazina tabawwa'u ad-dara wal imana yace hibuna man hajara ilai suna son da suka hijira suka komo wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa kyashi wanda aka ba su wayu siruna ala anfusihim suna fifita masalar wajen akan tasu walau kana bihim khasasa koda suna da matsananciyar bukata za su haƙura nan sun fi gaban wani ya musu na kalma allah ka kiyaye mu kuma muna wa malaman kano addu'a allah ya saka malaman kano da alheri allah ya saka malaman kano da alheri allah ya saka malaman kano da alheri karfin halin da suka yi da juriya allah ya saka musu da alheri kalmomin da suka ji da kunnansu suka iya tsayawa a kai wannan sun yi ƙoƙari sun yi ƙoƙari allah ya saka musu da alheri ita ma hukuma da ta tsaya ta yi fidda abin da ya kamata a yi allah ya saka wa dukkanin a nata da alheri allah ya goyi da baya allah ka raba kano da musifa allah ka raba duniyar musulmi da musifa allah ka yi mana maganin musifu zahira da badina allah kar ka bar fitina ta zama a cikin addinin nan namu allah ka kiyaye mu allah ka kiyaye mu allah ka kiyaye mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh